بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تزامي درسينا أريد دتلاتين دتقوى cikin karatunmu na aljami'u sahih na imamu muslim za mu tashi a yau goma ga watan jumadal ula hijira ta hudu kuma ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu ta miladiya yau za mu tashi kitabul kusuf إن الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وبعد نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جعنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا ما شاء الله نعم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكسوف نعم كتاب الكسوف الكسوف شيني wato al-iswidad baki ma'anarsa wato muna cewa dai da hausa zazzabin rana ko zazzabin wata hmm. wato shine hasken rana ɗin ko hasken wata ya tafi ko gaba ɗaya ko ya ragu to shine kusuf ana ce masa kusuf bilkaf ana ce masa bilka kusuf kuma ana itlaƙin a kowanne akan kowanne ana cewa Kusifat shams kama kuma yadda ake cewa za a ce kusifat kuma ana cewa wa khasafa al-qamar kama yadda yazo a cikin alqur'ani mm. na'am na'am eh wadda oh, ta rediyo masha Allah alhamdulillah ran yaushe ake yi ne كله نعم نعم بسم الله كلن اكي كتي رفي ترى ان شاء الله نعم. إيه. Allah ko za ka turo mun na farkon darasin ku na Allah da ranar sai in dan saurare shi da daddare inda abu ne wanda aka yi yau shekaru da yawa an daɗe tun 2011 anya kafin nan ai kafin 11 ne babu salatin kusuf eh, yace babu salatil kusuf babu sallar kusuf wato sallar a zazzabin urana ko zazzabin wata na'am na'am na'am daga babansa daga aisha ummul mu'minin ya ya sanadin isra'il hadisin قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نعم واللفظ له تو لفظ الناس نعم قال حدثنا عبد الله بن نمير نعم قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قال دقى بابنسا دقى عائشة تشي خصفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رانا تاي خسوفي أزامن من زن الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah sallallahu ya miƙe yana sallah ya tsawaita tsayuwa sosai sannan ya yi ruku'u ya sai ya tsawaita ruku'u sosai sannan sai kuma ya ɗago kansa ya tsawaita tsayuwa sosai amma bai kai tsayuwar farko ba sannan ya ruku'u ya tsawaita ruku'u sosai amma bai kai ruku'un farko ba sannan ya yi sujada sannan ya tsaya ya miƙe ya tsawaita tsayuwa al'ashiko wannan tsayuwar ba ta kai tsayuwar farko ba sai ruku'u ya tsawaita ruku'u shi kuma bai kai ruku'un farko ba

ثم سجد سنن يي سجدا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن من ذا الله صلى الله عليه وسلم يي سلما wato ya fita daga sallah wa alhali rana ta bude sai hudu ba ya yi ma mutane hudu ba ya yi godiya ga Allah ya yi kirarin ban girma a gare shi sannan ya ce to hakika rana da wata suna daga ayoyin Allah kuma hakika sha'anin su أحد ولا Kuma كما sha'anin su rana da wata رانا دوتا saboda mutuwar wani ko rayuwarsa idan kuka gansu wato idan kuka ga wannan kusufin to ku yi kabbara ku yi addu'a ga Allah ku roƙi Allah wa sallu ku yi sallah wa tasaddaku ku yi sadaka ya ummata muhammad ya ku al'umar annabi muhammad أحد أغيى من الله أن يزني عبده أو تزني أمته باب وان وان دي يفكيشي بس الله كان واتو باوانسا يزنا كوبي وسط يزنا يا أمة محمد واتو الله ينا كيشن باوانسا أيكة الفحشة يا أكو الأمر محمد wallahi la ta'lamuna ma a'lam na rantse da Allah da kuna sanin abin da na nake sani la bakaitum kaseeran wa la dhahiktum qalila da kun yi kuka mai yawa kuma da kun yi dariya kaɗan ala hal ballagtu to ku tattaro hankalin ku ji na isar da sako wa fi riwayat malik a riwayar malik Inna shamsa wal qamara ayatan min ayati Allah Rana da wata ayoyi ne guda biyu daga ayoyin Allah maimakon min ayatillah kamar yadda riwayar shi a abdullahi bin numair ta ce hmm. to mun dauko muku lasfika ku ne mun dauko muku mun dauko muku eh aro ne to Thank <laughs> you. to wannan shine ijmalan shine sifar salatul kusuf mm. wato raka'atayn fi arba'a raka'at mm. raka'a biyu da ruku'u guda hudu mm. shi yasa wajen wajen sujada ba ta tafsil ba haka zalika wajen dagowa daga ruku'u na biyu ba ta tafsil ba saboda wannan yana cikin asali tunda daga ruku'u ai ba su jira kawai ake tafiya ba kaga ita da ta yi maganar ruku'u din duna ruku'ul awwal abin nan sai ta ce fa tsala ruku'u huwa duna duna ruku'il awwal thumma sajada kawai sai ta tafi suwa ga sujada na'am kuma a cikin wannan hadisin kun ga akwai waɗannan abubuwan da aka faɗa fa da'u Allah wa sallu wa tasaddaqu wanda yake nuna istihbabin waɗannan abubuwan lokacin kusu ba kawai sallar tana ɗaya daga ciki to akwai kuma a takbir to sai dai wannan kabbarar a meye ina ne mahallinta hmm. na'am min jinsu to kun ga dai ai kun ga kamar wajen wali tukabbirullaha alama hadakum kun ga an shar'anta takbiratul eid ko tun daga daren idi an cikin na Eidul abha ne tun daga tsayuwar watan zulhijja to shi akwai takbir takbirat na alkusu na'am ban hmm? kabbara cikin sallar bata isa ba sai an yi wata kabbara akwai takbir da ake lura da wannan na'am lafazin وردده بعد باب من رواية ابن شهاب عن أروى تو سنة سؤال أن الصدق أها أوردها في كسوف الصلاة في الكسوف بالصلاة آه، وورد الأمر في الأحاديث التي أوردها في الكسوف بالصلاة والصدقة والذكر والدعاء وغير ذلك وقد, وقد آه، قدم منها الأهم آه، فالأهم في كاوش أتشان باب الذكر في الكسوف رواه ابن عباس أي عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم حديثه بلفظ فذكر الله تو je محل محل بحث ني ne dai ku wannan kabbar yani halaha siga muayyana ko mahall muayyan ko kuma za a fassara shi da mutlaqu zikr wanda yazo na'am shi gaba a rama na'am قال وحدثناه iyaye ibn yahya mhm kala akhbarana abu muawiya mhm abdarir an hisam ibn urwa na'am bi hada al-isnad na'am yarwayto shi bi hada al wannan isnadi wazada wazada ya kara a cikin hadisin nasa kuma kala sannan yace amma ba'd yace bayan amma ba'd bayan haka inna shamsa wal qamara min ayati llah hakika surana da wata suna daga cikin ayoyin Allah ya ƙara hawa yau a cikinsa sannan ya ɗaga hannuwansa ya ce Allahumma halbar laftu hmm. illa an tafi waɗanda tunatar inda mafi hibikomin tafiya na'am ala haddasani ya armada tuni ya haya na'am ala akwarani ibn wahab na'am ala akwarani yunus na'am ya halwala sanadi قال حدثني أبو طاهر نعم أحمد محمد بن سلمة المرادي قال سكتي حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب عن يونس دقى يونس الأيلي دقى ابن شهاب الزهري قال ya ce urwatu bin zubair ya zanta min daga aisha matar annab sallallahu alaihi wasallam qalat ta ce rana ta yi kusufi a rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita zuwa masallaci sai ya tsaya ya kabbara ya yi ma mutane sahu mutane suka yi sahu a bayansa fassara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawila sai manzon Allah sallallahu alaihi ya bude ya fa wato ya bude qira'a qira'a mai tsawo sannan ya kabbara ya ruku'u ruku'u mai tsawo sannan ya ɗago kansa ya ce sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd

sannan ya yi sujada shi abu tsahir a hadisinsa bai ambaci sun masajada ba sannan ya aikata a cikin ɗaya raka'ar kwatankwacin wannan har sai da ya kammala raka'o'i guda hudu da sujada guda hudu rana wato ta buɗe kafin ya fita daga sallah sannan ya miƙe ya yi ma mutane hudu ba sai ya yi yabo ya yi kirarin ban girma ga Allah da abin da yake shi ne ya cancance shi abin da yake shi ahalinsa ne sannan ya ce lallai rana da wata ayoyi biyu ne daga cikin ayoyin Allah ba sa yin kusufi saboda mutuwar wani ko rayuwarsa idan kuka gan idan kuka ga wannan aya to ku zabura zuwa ga sallah kuma ya ce ku yi sallah har sai Allah ya yaye muku ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na gani a wannan makamin a wannan tsayuwa tawa dukkan abin da aka yi muku dukkan abin da aka alkawarta muku hatta la qara uridu an akhudha qidfan min aljannati har sai da na ganni ina nufin wato na tsinki tsinke daga aljanna wato abin tsinka abin da mu ake tsinka ai abin nan kan ƴaƴan itatuwa eh da shine yayin da kuka gan yayin da kuka ganni na hadu ina gaba gaba almuradi ya ce a nasa hadisinsa a takaddamu ina wato wato ina yin gaba-gaba kuma haƙiƙa na ga jahannama ya hakimu ta na dukan sashi ni da shine lokacin ko ganni nayi da baya da baya na ga amr Luhai a cikin ta wa wallazi sawa'ib sawa'ib shine wanda ya saki as-sawa'ib as-sa'iba wato taguwa wadda take ake barinta da gumaka shine farkon yanda yayi wannan ya ce wannan shari'ar tasu ta jahiliya shine farkon wanda ya yi ta ya ta hadisin abu tsahir shi ya tike a wajen faɗinsa fafza'o lissalati bai ambaci abin da yake bayansa ba to la'alla watakila wannan ko da yake a cikin eh akwai hudubar abu mamaki dai da suke mamaki da shi shine maliku ya ruwaito wannan hadisin na farko din riwayar hisham wanda a cikinsa akwai kutuba amma kuma yace ba a huduba a salatul kusuf shine ne suke mamakinsa yan malaman Shafi'iyya mm, ibn hajar ya ce wal'ajabu min wal wal'ajabu anna malikan rawa hadisa hisham haza wa fihi at-tasrih bil khutba wa lam yaqul bihi wa lam yaqul bihi ashabuhu mm <laughs> hmm, hmm, hmm. نعم قال وحدثنا محمد بن ميران الرازي نعم قال حدثنا وليد بن مسلم نعم قال yace nam al-auza'i abu amrin da waninsa suka ce na ji ibn shihabin zuhuri yana cewa yana ba da labari daga urwa ta bin zubair daga aisha cewa rana ta yi kusufi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tura mai kira ya kira a salatu salatu jami'a sallah za ta wato sallah tana haduwa wato tana hada ku don haka ku wato ku taru wato ku taho ku hadu ya wuce gaba ya kabbara ya sallaci raka'a hudu a cikin raka'a biyu da kuma sujada guda hudu قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم نعم قال اخبرنا عبد الرحمن بن نمر انه سمع ابن شهاب cewa ya ji ibn shihab yana ba da labari daga urwa daga aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bai to ya bayyana karatu a salatul kusufi ya bayyana karatunsa ya sallaci arba'a raka'o'i Eh, raka'o'i hudu a cikin raka'a biyu da kuma sujada guda hudu az-zuhri yace wa akhbarani kathir ibn abbas ibn abbas to kathir ibn abbas ya bani labari ibn abbas daga ibn abbas daga annabi sallallahu alaihi wa wasallam cewa mhm. ya yi sallah raka'a hudu a cikin raka'a biyu da sujada guda hudu to kun ga wannan hujja ne ga imam ahmad na cewa a kusufi shams ana bayyana karatu to kuma kusufi shams ba a yin ta sai da rana sabanin jumhur malikiya da shafi'iya da abu hanifa duk da jumhurul fuqaha cewa a kusufi shams asirta karatu ake ana ranar wata ne ake bayyana karatu to na'am wancan karatun ruwa eh. ta karatun bayyana cewa eh. duka ruwa ta hadisan da suka zo da da ayyana da annabi ya karanta eh. sa malikiya suna da ake sai ka ce to ai ne za su iya mantawa ne wanda ba abu ne wanda ya faru kamar da wajen malikiya amma wannan wajen nasu da'if mm. wajen da'if kasancewa ba a ayyana suwar ba wannan ba zai nuna kan cewar ya asirka ba tunda dai su suka faɗa gashi wannan ai wannan ihtimal ne ba za ka ɗauki ihtimal akan abin da aka yi tasrihi ba gashi annahu jahara bi jahara fi salati al-kusuf bi qira'atihi ya faɗa <laughs> wata gida duk irin lawyer ibn abdul barci na kare <laughs> na'am eh hadisin a ba za ka ce masa muhkam ba wannan eh, cewa jahara eh. to amma kan labarin cewa babu wani hadisin da ya zo da ya mu'arraza da wannan ai ba a saurin cewa muhkam sai ka tabbatar bai samu mu'arid ba eh, <laughs> eh. <laughs> Hmm. Hmm. قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال نعم كان كثير بن عباس يحدث كثير بن عباس يحدث to kasir ibn abbas ya kasance yana zantarwa cewa ibn abbas ya kasance yana zartarwa yana zantarwa akan sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar da rana ta yi kusufi da kwatankwacin abinda urwa ya zanta da shi daga Aisha قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم نعم قال أخبرنا محمد بن بكر نعم قال أخبرنا ابن جريج قال يتي ناجي عطاء ينا تشيوا سمعت عبيد بن عمير ناجي عبيد بن عمير ينا تشيوا من أصدق na ji wanda nake gaskata shi ya zanta min to ina tsammanin sa yana nufin Aisha hmm. cewa rana ta yi kusufi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi sai ya tsaya tsayuwa mai tsanani yana tsaye a tsaye sannan ya yi ruku'u sannan ya miƙe sannan ya yi ruku'u sannan ya miƙe sannan ya yi ruku'u raka'a biyu a cikin wato ruku'u guda uku da sajada guda hudu sai ya sallama alhali rana ta yayi ya kasance idan ya ruku'u sai ya ce sai ya kabbara ya ce Allahu akbar sannan ya yi ruku'u idan kuma ya dago kansa sai ya ce sai ce sami Allahu liman hamidahu sai ya tsaya ya yabo ga Allah ya kirari a gare shi sannan ya ce rana da wata ba sa kusu tufi ga mutuwar wani ko rayuwarsa sai dai suna daga cikin ayoyin Allah Allah yana tsorar da bayinsa da su Don dan haka idan kuka ga kusufi to ku ambaci Allah har sai ya yayi to nan ya kawo ya zo da ziyadar cewa arba'a wato salatar ka'a ruku'un sau uku yayi a cikin raka'a to waɗansu sun yi jam'i da wannan akan cewar wannan ya danganta da irin tsawon dadewar kusufin idan dadewar kusufin za ta sa a yi a in dadewar kusufin a e, in bai yayi da wuri ba sai a kara adadin raka'an to amma ya za a sani kafin a shiga <laughs> eh. hmm? to an gani a raka ta farko ta za a gani a raka ta biyu eh shi ana tsakiyar ne mu karasa hadisin na karshe sauran guda ɗaya قال وحدثني أبو غسان المزمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ mu'az ibn hisham shine ibn hisham ad-dastawai ala dalani eh, hisham ibn abi abdullah daga qatada daga ata ibn abi daga ubayd ibn umayr daga aisha anna annabin allah sallallahu alayhi wa sallam salla sit rak'at ya yi sallah raka'a guda shida da sujada guda huɗu. eh ruku'u guda shida shine na'am eh uku uku shine ai shine hadisin ubayd ibn umair insha Allah darasi na darasi na gaba insha Allah sai mu ga waɗannan auje hudun da kuma wannan kabbarar da aka ce idan wannan kabbarar ta tsaya mu kabbiru wace ake ne ta kabbar ta farkon nan ba eh eh eh ana nufin kabbara cikin sallah ci ko ko ta kabbara ce ta musamman kamar yadda aka yi kabbara ta idaini mm. to subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik